duk da da ina ta ƙoƙarin kau da kai daga yin magana amma wasu dalilai sun sa zan yi magana kaɗan sosai lamarin wannan yaron ɗan zariya yam shek ana ta maganganu a kai tun daga abin da ya faru a taron maulidin shehu makon shehu da aka yi da abin da dr aminu sufi ya yi mutane suna kowa dai yana faɗin abin da ya fahimta a kai ni ma yana da fahimta a kan shi abu na farko ban taɓa shakka akan cewa wannan yaron ɗan baiwa ba ne ba na shakka kai yana da baiwa saboda in ka kalli abubuwan da yake yi a irin shekarun shi kasan yana da baiwa so ban da iskali akan baiwar yamshek ban da taraddudi ban da shakka kai, amma ba baiwar ba ce damuwa ina ake so aje ni ina da ɗan tambayoyi kuma waɗannan duk idan na yi magana a kai ni ina magana a kan shi dai yanzu yamshek bai da ra'ayin kai ya kamata a san cewa duk abin da aka ji yana yi saƙon wasu ne afkar ɗin wasu ne ke isarwa ina da wata 'yar masaniya a kan shi saboda gaskiyar lamari ni ban fiye yin magana akan abin da ban yi bincike akan shi sosai ba kuma duk abin da na san in na yi magana zan sa kaina akan abin da in an tambaye ni ba zan iya rubin kaina ba to ba na magana da haka na yi bincike sosai akan yaushe na san abubuwa da yawa farko akwai wani lokaci da matsalan nan da maulana prof ya magana a national wasa karatun buhari ne ko muwaɗa wadda aka yi ta maganganu sai na ga a page ɗin yaron an yi rubutu ba ladabi a ciki yana maganan ina gani sai na screenshot saboda na san za a goge ni ganin sai an goge wannan rubutun na san bai isa bar wannan rubutun to wannan ne yasa nukta ta farko da na fara bahasi a kai dan in isa zuwa ga wani zargi da nake da shi zargin da nake da shi ni akan kaina idan na yi kuskure Allah ya fi mini kuma dalilai ne na inƙazin ‘yan uwa ya sanya na fara wannan zargin ba mummunan zato ba ka san yana da bambanci tsakanin mummunan zato da kuma ɗaukar matakin rigakafi saboda gudun afka matsala duk mai hankali ba zai yadda ba layin dagul mu'minu min juhurin marratain ko fi juhurin marratain mu'mini ba zai sa hannun shi a rami a sare shi ba kuma ya mayar kafin matsalar yamshek a Najeriya mun ci karo da matsalar Malam Abdul lokacin da Malam Jabbar ya fito ba waɗanda suka yi promoting ɗin shi sai Tijaniya sai da ya zama na Abdul Jabbar a Najeriya malamin da zai zo gari a yi taro malamin ɗariƙa in ka cire shi ɗari radiyallahu anhu to ba na biya Abdul Jabbar abin da zai baka mamaki manyan shehannan ɗariƙa su suka dawo suna suna komawa ko suna neman kamar su sa Abdul Jabbar ya zama wani garkuwansu ko wani amma makamancin haka amma daga ƙarshe ina aka je sai da muka gama promoting ɗin shi aka kai shi inda aka kai shi ya tafi da zukatan wanda ya tafi da su sai ya dawo ya zama abokin yaƙin ɗariƙa kuma har yau ina gaya ma akwai waɗanda 'yan tijjaniya ne 'yan faida da suka fitini da abdul a wancan lokacin har yau ba su dawo ba har yau sun zama makiyan shau tijjani sun zama makiyan shau ibrahim dalila jabbar kafin zuwan shi tijjanawa ne yan faiza ina da misalan su da yawa dan haka ni sai nake tunani akan me ya ja mana wannan matsalar shine da mun ga wata guguwa sai mu bi a lokacin da ake matsalan aljabar ni saboda da ƙarshe da aka zo aka shiga maganganu kuma akan shi da maganan mukabala da aka yi da shi da maganan ɗaure shi da aka yi ni ina cikin mutanen da suka ga kuma ba a mai adalci akan ɗaure shi da aka yi ba har wasu suna ganin muna kare aljabar amma ya kamata a sani tun lokacin da ya fito ƙila ma masu mukabalar da shi ɗin da sun taɓa san shi ƙila da sun taɓa bin shi ƙila da sun taɓa yadda da shi ni ban taɓa yin ko ba ni mu ne tun da Abdul ya fito ni abin da kawai na ce wannan dan yana da ilimi wannan ɗan Abdul yana da baiwa amma ni a gidanmu na Shehu Tijjani bar rasa dubun shi ba Don haka ni abinda nake da shi ya ishe ni ba sai na je aro ba ni iyakar abin da na dogara da shi kenan ba zai taɓa yi wa ɗan wani ya zai maka ɗa ba wannan abin tun farko da abjabar haka na yi zato kuma ya zama haka na taɓa faɗa ma wani ɗan uwa mutum biyu ba laifi in kama suna man nasir sheikh nasir ado musa mun taɓa wannan firar da shi a bauchi ni da shi nake ce masa ni lamarin yau shek tun kafin maganan profesa na ce ni lamarin yau shek ina da ɗan wani tunani a kai ban taɓa inkarin shi mai baiwa bane na yadda yana da baiwa amma ni ban ga dalilin da zai samu yan tijjaniya mu ta wani promoting da riri ta shi ba ba san waye ba ba san wani sako yake dauke da shi ba ina zai zame da mu kar a je a koma da mu irin da Abdul Shi shine tunani na na kuma taba faɗa wa Shehul Mahdi wannan zancen su biyu ana yin mas'alar profesa da yi wannan rubutun man Nasir da muna waya da shi sai da ya faɗa mun ya ce wallahi ina ganin wannan na tuno abin da ka faɗa mun bauchi. amma sai suka goge to ni abin da nake son faɗa shi ne farkon fitowar yamshek mutanen izala aka so a fara kai watan lashi don har suna tv a rika sashi kafin ma kai shi ko ina suna tv aka fara kai shi aka rika ɗaga shi mutanen izala daga baya da suka jefo shi sai ya taho ya shiga cikinmu ni ba na son kwana a cikin lamari da namu ne tun fitowar shi ba zai fara zuwa ya kai tallar kanshi wajen wasu ba kuma yana da yaƙini na biyu da ya kai tallar kanshi wajen yan izala da sun anshe shi 100% da bai zo cikinmu ba Da waɗannan abubuwan su ne shakkuna akan wannan yaron ba magana nake akan baiwa ko rashin baiwa ba yana da baiwa amma in ya tabbata yaran nan namu ne 100% ni'ima abu na uku abu na uku mutane suna ta magana a kai amma ni ina da boys na ɗaya daga cikin masu yawo da shi masu handilin ɗin shi masu promoting ɗin shi don a binciken da na yi akan wannan rubutun da yi an tabbatar mun duk abin da kaga a rubutu ne a fejin Yongshek ba rubutun shi bane wasu ne suke yi da sunan shi illa iyaka in ka ji yayi magana ne yayi amma in dai dan rubutu ba rubutun shi bane kai daga ƙarshe ma za a rubuta abubuwa da yawa bai san ma an rubuta ba dan kowaya a farkon lamari ba a bashi ba kuma in an rubuta ba a ce masa an rubuta kaza a fejin ɗinka sai daga baya sai abin yake nema ya zame wa masu yawo da shi wata ƙalubale za a ga rubutu a page ɗin shi ƙila idan ya haɗu da wasu za su mai tambaya akan me ya rubuta ko a bita kan a ce an ga kaza sai ya ruɗe bai ma san in yi rubutun ba bai san me aka rubuta ba wannan ne dalilin da yasa suka fara sanar da shi in an yi rubutu a page ɗin amma ba shi ke rubuta ba abu na biyu ko na uku ko na hudu na manta ko nan ba na nawa ne ina da voice na ɗaya daga cikin masu aiki don ɗaga yaron da sana'anta shi. Ni in ni na faɗa in ni na ce ana sana'anta yaron don wata manufa ba wanda ya isa ya ce mun ba haka ba. Ina da voice ya kai na awa ɗaya shi mai voice ɗin yana cikin kilik ɗin yaron na kusa da shi sosai. Bai taɓa sanin voice ɗin zai shiga hannuna ba. Amma bincike ne abin har ya zo hannuna. don haka ina da ɗan wani lot ma'aluma haka a kai abinda nake so ana ta magana cewa ɗan uwanmu ne ɗan faira ɗan uwanmu ɗan tijjaniya ni dai ba na kyamata wannan yaron kuma ina alfahari da shi amma dai shawarar da Dr. Zahara'u yar Maulana shaka bakar Cota ta bayar musu lokacin da suka ziyarce ta da da yawa daga malamai masu hankali shawarar da suke bayarwa na wannan yaron adana shi ya kamata a yi a ci gaba da tarbiyyantar da shi yadda Allah ya ba shi baiwa yana karantawa yana haddacewa da za su yi haƙuri su ci gaba da karantar da shi a ba shi lokaci na neman ilimi don bai wuce marhalar neman ilimi ba gaba amfanin da zai yi wa kanshi amfanin da zai yi wa jama'a shi amfanin da zai yi wa al'umma ba kaɗan ba ne amma wannan abin da ake yi yanzu lokacin da suka yi wani towa bayan sun dawo sun shigo abuja lokacin maulidin shehu ɗin nan mun yi sallah a national mosque sallar magriba ina saukowa wani ɗan uwa wasu yan da haka sun zo mun gaisa a wani mutumin lagos har ya wuce ya wuce bayan ya sake bar mu da wasu nazo ina wuce sai biyo ne da gudu yace mu aka raukan lawo ga yancin sai ɗaya daga cikin sai wasu daga cikin mutanen shi da su yawo da shi sai suka zo suka same ni suka ce ai yancin ne sai suka zo da shi muka gaisa na tausaya wa yaran na ce yanzu wannan yawon da kuke ta yi da shi bawan Allah ba za ku ɗan rika bashi hutu ba wallahi tausayi ya bani jikin shi bai kai da za a yi ta wahalshe shi irin haka ba wallahi a fita da yaro wajen sati biyu ba dare ba rana daga nan sai nan mai shekaru ma ya ji da wannan yanayi to ni karan farko ina cewa yau shiga yana burge kuma na san Allah ya ajiye baiwa kadai ina ni damuwa ta waɗanda suke tare da shi ya kamata su daidaita masa manhaji da yaron zai zama batijja ne ɗan faida ai mu alfaharmu ta ya za mu yaƙi ɗan tijjaniya ɗan faira ba dalili to amma dai abi abin alahazar abin da ya sa nake wannan maganan malam mustapha adinga ya yi wata magana kwanan nan ta yi trending kuma tana nema ta kawo karo to ni abin da nake so in ma a cikin jawaban malam mustapha akwai kusa kusakurai misali to a ɗauki mazmunin saƙon da yake son isarwa kuma a a da kai da kusa kuran amma dai a san shi ɗan tijjaniya ne ɗan faiza tun azan ba wani shakku akan malam mustapha ya ba ɗariƙar tijjaniya da faiza gudunmuwa ba tun yau ba tun kan a haifi yau shekaru to kai mai zagin malam Mustapha akan Yamshek da sunan ka zage shi saboda Yamshek yana dan tijjaniya a kai ma baka zage shi dan tijjaniya ba ai da tijjaniya ne yasa zaka zagi malam Mustapha akan Yamshek to ai shi malam Mustapha ya kai da tijjaniya tashi ne ban san ko an fahimci me nake son faɗa ba in dai kishin tijjaniya yasa zaka zage shi dan ya magana akan Yamshek saboda Yamshek dan tijjaniya ne a zatanka to ɗan tijjaniya ne fa a zato saboda ɗan tijjaniya a zato sai ka zaki ɗan tijjaniya a haƙiƙa alal aƙalli mafi girman abin da da za ka yi idan tijjaniya ce a gabanka fa in fata ne minal mu'minina tatalu fa aslihu ba. ka kalli me ya faɗa a kai ka kalli wancan ka kalli wannan ka haɗa ko da yake na ga har Aminu Sufi da yawa waɗansu suna yin ta masa raddi da sunan tijjani to ni abin da nake so in ce dan Allah al'umma ku zama alhaza wannan yawon da ake yi da guguwan mu wannan idan ya fito yayin nan da mu sai mun bi shi sai mu ga hanyar shi ba mai kullewa ce, sannan mu fara tunanin za mu dawo ko mu rika cashegewa da ya cuce mu wallahi kai ka cuci kanka Shehu Tijjani bai rasa kowa a gidan shi ba ba mu da buƙatar kowane mutum kawai da ya fito da wata tallashi sai je ya sayo hoton shehu ya manna a wuyan shi ya zo yana jawo mana baitocin biwa ne daidai ya karanta ma ba daidai ya karanta ba kawai si kenan mu zo mu bi sai daga ƙarshe a dawo kuma ana wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habibu habibaka nan ma a sa an ya kuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma a sa an ya kuna habibaka Yau, Mamma, da haka waɗanda ba tijjanawa ba suka zo suka ce su sun shigo cikin mu suna son saboda wasu dalilai to babu laifi mu so su ba so mu furit ba dan yanzu da ba dan da Abdul irin wannan muguwar soyayya muka mai ba ko in ce suka mai da an ɗauki hadisin annabi a habiba habiba ka haunan ma da bai tafi da abin da ya tafi da shi na mutanen mu ba sai aka zo aka masa soyayya mufrita aka zagi duk wanda a lokacin ya fito ya ce Abdul Jabbar yana da yana da istisar akan Abdul Jabbar sai a zage shi to kuma daga ƙarshe ga inda ya zame mana da Allah da annabi tijaniya mu zama ala hadar shehu tijani ba abin da ya rasa a gidan shi duk abin da kake so na baiwa akwai a gidan shehu tijani shehu tijani radiyallahu ya haddace alqur'ani shekara bakwai ba haka aka koya mana ba amma dan Allah da ya haddace alqur'ani shekara bakwai wazi ya fara to shi wannan ya rabu shi tijani baiwa ne abinda ake ce mana da ya haddace Qur'ani a shekara bakwai sai ya ci da neman ilmomi neman shi ake ya karantar ma yana kiyawa ba haka ake ba mu tarihi shi tijani ba bai karantar ba sai da ya kai shekara ashirin da wani abu ya fara karantarwa dan Allah haka ne ko ba haka ba to an fi shi baiwa ne Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da shekara nawa haddace alqur'ani shekara sha kaɗan amma yaushe fara wa'azi bai wannan akwai ta ba karinta ake ba amma dan Allah dan annabi kar a me da abun wani abu daban kuma a bar wa Allah a godewa Allah a yi promoting yaran, a bashi ilimi muna murna da duk abin da zai zama amma dai masu fitunuwa da sha'anin shi daga mutanen mu ku bari ku tabbatar mana da ɗariƙa shi da faida shi ku kuma tabbatar mana ba wai nan gaba zai zo ya ce ya gano kuna kan kuskure ba a lokacin da ya tafi da yawa daga mutanen mu kuma ku kuka ba da dama yi wannan abin amma ni ina faɗa ina maimaitawa ni ban yadda cewa ba tijjani da dan faira ba ban yadda ba ni ban yadda ba ya dai zo ya ce yana son mu mu ma muna son shi amma amanar jagoranci a ɗariƙa ba za mu bashi ba dan ba mu san yaushe yake yin ta ba haka ne ko ba haka ba ni iya bincike na inda ya kai ni kenan dan haka kar mu yadda mu ɗauke shi mu kai shi gurin da za mu ɗauki amanar awam mu nuna cewa ɗaya ne daga cikin jagororin ɗariƙa sai awam sun bi shi daga baya kuma in ya zo ya ce ya gano ɗariƙan nan kuskure ne kuma a dawo ana wallahi tallahi in an tabbatar mana batun ja ne dan fara wallahi alhamdu shikenan to ni wannan shine abin da nake son magana akai na san za ta ja magana sosai to amma dai abin da na yi